duk waɗannan masu masaba ne sannan ko masu ɗariƙa ne sun yi hujja da ibn taimiyya to Allah ya akan hujja da shi babu babu ko to shi na muka ce in mun ka samu hujja ta cewa a aje shi a bar aiki da shi sai mu aje amma ba mu samu ba sannan kuma a sawaba ta ta hai kuskure na yawa mun yi ta bayani akan wannan ko mun cika bayani akan wannan kuma muke abinda muke bisa gare shi kenan a wannan yusuf nafhani cikin shawahidul na nashi ya ce inu taimiyya sawaba ta ta kuskure na yawa ya ce kuma duk inda ya be shi ya be shi akan sawabobi ne don hakan ga malumma sun kasa ayyukan inu taimiyya kusan kashi uku suka ce akwai guda wanda ya kasance gaba ɗaya alheri ne kuma duk gaba ɗaya mai amfani ne ya ce huwar galibu shi an mahewa daga shan ayyuka ne shi a galibi in muka ta za mu aiki da galibi ko ba gairu galibi ba ko don haka muna aiki da galibi ba mu aiki da gairu galibi kuma maluma abin suka cewa duk abu adiba a gani da hairi da shari mai yawa in alheri ya yawa aikata in shari ya yawa a bari wa ma shakaka ta kifa abinda Imam sulli ke cewa cikin kuka busadi wa ma shakaka ta kifa tarku da'atin aula min alwuqu'i ifi mafsadatin duk abin da kake toka da ka aikata barin da'a ya faɗa cikin banna don haka in kana ganin bai ta miya banna na gari ka bar biyatai Mun muna ganin biyatai ba banna ne. da muna biya ta akan sawa ba ta ba akan kuskure ne ba ibn taymiya ya rabu malami an al'a'immatu al'alami nashi ne dauke zargi daga dukkanin shugabanni kuma ciki ya bayan ka masu masu amfani ko masu hikima sai tambayoyi wani bawan Allah ya rubuta ce assalamu alaikum wa rahmatullah يتي أطال الله حياتك وأمثالك أنا أسأل عن معنى هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وما الذي يريد أن يبين أم هنا يشجع على حضور الصلاة في الجماعة ما أني رأيت نسخة في مختصر علي الذي يقول فيه بجواز الاعتداء بالإمام بالبيت إذا كان صوت الإمام يصل إليه كيف نفرق بين ذلك الحديث وهذا النص وأين مفهوم الحديث ومفهوم الفقهاء a nan shina tambaya akan hadisi na la salata li jarin masjid illa masjid to shi dai wannan hadisi da ifi ne wala salata ay li jarin masjidi muda lil bayhaqi al amjadi la salata li jaril masjid illa fil masjid wannan hadisi da ifi e ne bai haƙi radiyallahu anhu ya ce wannan hadisi da ifi e ne ba a hujja da shi tunda bai zama hujja a nan kaga nan la salata li jaril masjid illa fil masjid wannan ba hadisi bane wanda aka hujja da shi makaucin masallaci in yayi sallah bai shiga masallaci ba akwai tai in ya bi jam'i akwai tai in shi ɗaya tai bai bi jam'i ba kuma akwai tai don hakan ga ba a kota ya zuwa neman mafumi don abinda ake neman mafumi abinda ya kasance a ingantacce ko wanda ya ce assalamu alaikum ala cikin don allah ina tambaya game da ce ma mutum wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu musamman wanda ya kasance yana ayyuka na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kokari akan ya gani sunna ta da darajojin sahabbai menene hukunci a shi ce ma wani wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu ko ce mishi rahimahullahu wannan ya zo umuman watan ka zattara bi ma a tara kumin ala sahabatin wal ulama il fudala ka zattara bi haka nan ana cewa radiyallahu anhu wa tara kumin ana cewa kuma rahimahullahu watan Allah sahabata akan sahabbai wal ulama il fudala da maluma wanda kasance mahihita amma sai maluma mahihita to bisa ga wannan sai maluma su haga ashe kenan cewa radiyallahu anhu ko cewa rahimahullahu ya dace ga manya-manya maluma ba ga ƙananan maluma ba na can zamanin da an ka hito tun zamanin su mujaddadi ana gani shehu usmanu mabiya ne ba su ce mishi radiyallahu anhu sai su ce ta gamma da hullahu bi rahmatihi haka shehu abdullahi ba su ce mai radiyallahu anhu sai su ce rahimahullahu haka shehu a muhammadu bello ba su ce mishi radiyallahu anhu sai su ce rahimahullahu an kiyaye da wannan sai an kaba radiyallahu anhu ga sahabbai saboda su ta tabbata a kansu Allah subhanahu wata'ala shi cewa radiyallahu anhu wa radu anhu ya yarda da su sun yarda da shi to sai kasance wannan kalima saboda gudun taskiya sai kasance ba a sa ta ga malumma waɗanda sun ka zo da baya saboda yanka haka na an yi taskiyar su har taskiya ta kai irin taskiyar da Allah ya wa a sabbai ruwanullahi alaihim an kiyaye da wannan amma wannan ha in har an ka ce mu wani mutum Allahu anhu hilaful aulana al'aula adamu al'aula adamu du'a ilahu bi radiyallahu anhu gara a ce rahimahullahu ko ko a ce gafarallahu lahu Allah shi gafarta mishi ko an fulani gafarallahu lahu an fulani rahimahullahu wannan kenan balle cewa alaihi salamu alaihi salamu wannan ya keɓanta ga mazo sallallahu alaihi salama sai wasu daga cikin ahlul baiti a cewa Allah shaidu da mu da hausa daidai na ka ce Allah shaidu da mu eh, amma ya kama da radiyallahu anhu Allah ya ji kai ka san ko ana ce Allah ya ji kamalan ko ba a ce Allah shaidu da malan ko kaga Allah ya ji kamalan ya yahi ko eh wai taskiya ta kawai kada ya kasance mutum ya wanke kai ne ko kuma watan ya wanke na tare da shi saboda taskiya ce wadda Allah ya wa habbai riwanullahi alaihim to a barta gare su mu kuma sai mu yi kasa ƙasa mu samu a tara humu da da almagafira ko kuma ta a tagafur wannan yace assalamu Allah shi kan don Allah ina neman karin bayani game da hadisai waɗanda aka cewa sun zo game da salloli na ƙarshen shekara da sauransu irin gada da dido irin eh, salloli na ƙarshen shekara da salloli na ƙarshen shekara da narbagana ba su da inganci dukkaninsu da na hadisai na na ƙarya ba su da inganci ko kaɗan na ba su yi matsayin hadisai da efe balle su kasance cikin targibe tarhibi ko a amali ba a targibe da su ba a tarhibi da su sannan ba su cikin kuma a amali don haka ba za a yi hujja da hadisai masu bayani akan salloli na ƙarshen shekara ba ko na raba gauna na gana ko wanda ya ce hmm. ba Allah malam akwai wani malami mai jan karatu wadda ya dan samu matsala ta bacewa a makarantar malam isa dan birnin mm. yana neman to Allah ana ba da sanarwa ta kuma da addu'a a kan cewa dai Allah shi tsananta rabonsa akwai malamin akwai malam malam isa wanda ya kasance dan malam ibrahim ne birnin kabi to akwai mai shi karatu a wanda kasance an ce gajere ne haka fari ya samu taɓuwar hankali kuma ya bace ya hito da birnin kabi ba a san inda ya ba ana na ana neman shi don haka gado Allah duk wanda gan shi gajere ne shi na dan tabo hankali amma kuma na manta da sunan shi dan sun gaya min suna nai na manta da sunan nashi amma dai gajere ne haka ya samu taɓuwar hankali duk inda zai na dai ana tunanin cewa zai zo inda ake karatu saboda ya riga saba da karatun don haka inna tsayuru ala amsali ha ta ba a tunanin ko ba cikin hankalinka ne shi faɗa da inda ba irin wannan wurin ba yana tambaya a kan cewa cikin wanda ya yi menene hukuncin wanda ya yi wankan janaba babu arwala yana tambaya akan hukuncin wankan janaba babu arwala wankan janaba babu arwala ya inganta ingantacce wanka ya can cikin kitabu hara inda mun kai mai bayani aka haka nan ya ce ba Allah alƙamar lamine ne hukuncin wanda ke zargin matarsa da zina shi akwai aure su ko kuma kaka wanda ke zargin mata ta da zina akwai arme ko kama ta ta zina akwai armen su armen su bai mutuwa ko ya kama ta da wani suna zina balle zargi zargi bai kashe aure haka nan ma zinaba ta kashe aure sai dai in ya ga dama kawai sake ta amma zinaba za ta kashe musu aure ba sai dai in ya kama ta ya samu shaidannu guda hudu za a yi mata haji na zina amma kuma tana garunta don mata shi ce hmm. Wata ya ce ba Allah malam yana halatta mutum ya sima mata ta wando irin na maza ko kuma ya sima mata da sa a cikin gida ne ko kuma ya sai mata saket da mace mata jiki mun yi bayani mun yi bayani ce inda an kai to kusan a tun harko harkon karatun mu cewa ba za a sai ma mata kayayyaki irin na maza ba saboda mace in ta sa kayan maza cikin gida zai kai ga wata ta hita da su ko kuma wasu wanda ya kasance suna iya shawon mata su shigo wanda ya kasance suna da haƙƙin shiga cikin gidan ga idan ta sa tuwahi wanda kasance na sifanta al'aurata ko masu kame mata ga jiki zai kai ga wasu ma wanda a cikin gidan su yi shawata wanda kasance kuma ba daidai na su yi shawata ba kamar da umarnin haɗa radiyallahu anhu ya ce moni da ya ga sai kaya ya samu mata ta yi kayan sun mace sosai sosai sai ce ka gaya mata ka ɗebe wannan tuwahin da ta sa wannan tuwahi ba su dace da ita ba sai ce ai tuwahin a ah, sarkin musulmi sun watan ba su siffanta jikinta ba yace fa in lam takun ba shaffun ne bane ba sarra bane ba a ganin tsoka jikinta cikin su sai ce wa in lam takun shif fa in ta sif ko da ya kasance ba a ganin tsokar naman jikinta ciki amma fa in ta sif tana sifanta ta sosai sosai za a ga duk gaba ɗaya gaɓoɓinta ko shiga gaba ta haita lahiya lauya take to duk tuwahin da irin wannan suna jawo anzarin nasi ko kuma suna jawo anzarin rijali dibin zai zuwa ga mata ga irin wannan ko da ko na cikin gida ne balle ma mun san masaba mu ta malikiya tana da sabdu dara'i taushe taushe kafa ko kuma tan jaye tsani duk abin da ka zama tsani ga aikata wani abu wanda a haram gara kauce mishi yahi wannan yace Allah dan mallan to Allah ina tambaya game da karin hadisin da na cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhidhu gharadan min ba'di ومن أحبه فلحبي أحبه ومن أبغضه فلبغضي أبغضه الله الله في أصحابي wannan hadisi shina bayani akan kashedinku kashedinku kashedinku da sahabbaina duk abin da aka yi kada a shiga cikin sahabbai wa ma ahabbahum duk wanda ke son sahabbai fa bi hubbi ahabbahum saboda so na yake son su wa ma abgadahum duk wanda ke kiyaye da sahabbai fa bi bugudi abgadahum kuma da ni shi ka kiyayya don haka kada ku rike su gardan watan wurin koyon halbi ko kuma watan wurin gwaji na halbi sahabbai ridwanullahi alaihim sun samu yarda ta Allah sun samu yarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yarda su manzon Allah ya yarda da su sun kare da Allah lahiya sun kare da manzon Allah lahiya sun taho duniya sun bota ma addinin musulunci musulunci ya yadu da su sun yada addinin musulunci sun ba da rayuwarsu sun ba da dukiyoyinsu sun ba da jinainansu sun ba da illinsu sun bar gidajensu sun yi hijira saboda addinin su saboda Allah su domin kare addinin su da kuma watsa shi ga jama'a musulmi don hakan ga masu wannan matsayin masu wannan matsayin suna manzo Allah ce ma Allah Allah fi ashabi ina yi muku da ina yi muku da daga sahabbaina ku ji tsoron Allah Allah Allah ku ji tsoron Allah ga sahabbaina ku ji tsoron Allah ga sahabbaina Ka na abin da manzo Allah ce a ji tsoron Allah ga sahabbainai ashe in kana jin tsoron Allah kakka yadda ka kutsa masa habi guda da suka ko da itiradi ga abin da ya faɗi saboda mi sahabbai a alamu minna sun hi mu sani wa arqamin na sun himu tsoron Allah sannan wa alamu na bi kitabillahi sun himu sani alqur'anin Allah sannan wa ashfaqu minna sun himu kuma watan tusayin manzo sallallahu alaihi wasallam da a gare shi tunda sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama mun yadda sun himu sani sannan sun himu sun manzo sallallahu alaihi wasallama sannan sun himu mutunta shi sun himu ganin girma nai an kiyaye da wannan ko don hakan ga masu irin wannan matsayi kada ka gitta musu da kowace irin kalima kowace irin kalma ka hagitta musu in ka ce alkur'ani gaba gare su ya sauka in ka ce manzo suna sun kai mai mubaya'a ko in ka ce son addini su sun ka ba da jininsu su sun ka ba da mutuncinsu sun ka ba da illinsu sun ka ba da dukiyoyinsu sun karbu da yan uwansu sun karbu da gidajensu sun karbu dukiyoyinsu an kiyaye da wannan cikin waɗanda wani ka yi eh? to ko ka ba da jininka ka ba da mutuncinka ka ba da dukiyarka ka bar gidanka an gane wannan duk abin da gare ka in ka rabe shi saboda Allah da jininka da komi in ka gama ka ba shi saboda Allah manzon Allah ya ce wallahi duk abin da ka basuwa saboda Allah ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu law an faqa ahadukum da jabal uhudin zahaban da ɗaya daga cikinku ya kashe dukin uhudu zinari duk a mai sai zinari shi ta kwankwashe shi shi ta wuce sarka shi saboda Allah kamar yanzu alim misali a ce dukin ku tarkwashi an san na uhudu ya shi girma ko to wallahi a mai da dutsen ku tarkwasi a mai da ku zinari gaba ɗaɗi ne shi koma zinari na kana, ka taho ka wace shi karbe shi saboda Allah wallahi bai ko bai cimma mudu na sahabi ko rabin mudu sahabi bai kai ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu sannan kuma manzon Allah ce wallahi duk wanda ya zage na la ya qabalu Allahu sarfan la ya qabalu Allahu lahu sarfan wala adalan Allah bai karban nafila tai bai karba farilla tai da farilla ka nafila ka koshi Allah bai karba in dai ka zage sahabi ko kai kiyaye da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah bai son farillarka Allah bai son nafilarka don haka ashe kenan duk abin da zaka yi na kana yi na saboda ibada ko to Allah bai kaba ibada ka gaba dai don hakan ga sahabbai na manzon Allah rawanullahi alaihim girma gare su matsayin su babban matsayi na ba a itiradi gare su ba a gitta musu da kowace irin magana in ba da radiyallahu anhum ba rabbana ighfir lana wa li ربنا alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil للذين amanu rabbana innaka رؤوف rahim. wala taj'al na gilla lalle zai na amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sahabban manzo hake nan Shi na masu bayani suka ce to yan an diba su adda matsayi na farko su ne muhajirai masu matsayi na biyu su ne a watan su ne a lansar masu matsayi na uku wanda zai ja'o min ba'adihim sai maluma suka ce to ka diba ha gani matsayin can na farko kana samu ne kana shiga cikin masu hijira ba ka ciki ko sai an ka ce to kadi ba ha gani watan wanda zai tabau dar wal imana kana cikin su ba ka cikin su ashe bangare nawa kamata ka kokarin ka shiga Wanda zai ja'o min ba'dihim kana cikin su to in kana cikin wanda zai ja'o min ba'dihim abinda abinda kawai za ka yi nan ga wallazi ne ja'o min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana Allah ya gafarta muna wa li ihwani alladhi sabaquna bil imani da yan mu su gabace mu da imani su ne Muhajiru da lansaru ko to duk wannan sun samu yarda Allah in kana son ka samu yarda Allah ka yabe su kakka soke su Allah ya ce a yaba bai ce a soka ba Allah ya ce a yabe su bai ce a tunani akan abin sun ka aikata ba duk abin sun ka aikata gafarta tuna hana Allah sun samu gafara ta Allah don haka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Hadib ibn Abi Balta'ata ko mun san Hadibu ko ibn Abi Balta'ata bawa na ya taho ana kira ne sa'adu ya ce ya rasulallahi wallahi la yadahu lanna hadibun annara ya ce wallahi hadibun na abi balta'ata zai shiga wuta ya rasulallahi sai manzo Allah ce la hadibun la hulun nara innahu qashahida badaran manzo Allah ce bai shiga wuta ya halci badar kenan sai shi ta shi daga faru ko dan ya ce wallahi la yadahu lanna hadibun annara ya ce wallahi sai ya shiga wuta manzo Allah ce bai shiga wuta innahu qashahida badar ya halarci badar an kiyaye da wannan hadimun abi balta ta'ata ya taba aikata laihi wanda wanga muni ya rubuta takarda aika makafiran makka cewa manzo Allah zai kawo musu hari su shirya jibril ya zo hada manzo sallallahu alaihi wasallam cewa to cikin sahabbanka wani ya rubuta takarda ya aika makafiran makka da asiri akan za ka kawo musu hari a tahi a amsu wannan takarda tana nan ga hannun wata mata za'ina a taro ta amsu wannan takarda din lokacin da manzon Allah ya aika sahabbai Ali da Abi Talib shi na cikin su da Zubair Awami da sauran sahabbai su hudu ya aika suka tahi manzon Allah kuma ce musu wannan mata za ku tarar da ita inda ake kira akwai wani ake kira Rawdatu Hahin za ku ci mata wannan wurin suka ce muka hau da wakai masu gudu muna gudu muna gudu ba mu cin mata ba sai daidai rawar ta hahin inda ake kira rawar ta hahin annan muka cin mata da muka cin mata wannan wurin sai muka ce ke ina takardar da manzon Allah ce tana ga hannunki ta ce babu takarda ta ce billahi allazi la ilaha illahu ba ta da takarda ko guda ita kawai bukata ta tahiye ta zuwa makka sai dai sabai suka ce to mu juya mu dawo sai aluna abi alim radiyallahu anhu ce ya za mu juya mu koma alhali manzon Allah ce akwai takarda ga hannunta sai dawo sai mace siyasa diniya siyasa ta addini sai ce ke wallahi ko takarda ko tsiraici ko ki ba mu takarda ko mu maishe ki zindir wurin nan sai hankalin ta tashi cikin ta kama karkata sai ta dauko takarda cikin tsorayenta ta kwanci tsorayenta ta dauko takarda ta basu suka dauko takarda su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tara sahabbai wuri guda da tara sahabbai wuri guda sai bude wannan takarda ya karanta ga takarda min hadimi abi balta ata ila ne fulani, cewa manzo Allah na nan zai shirya yaki zai kawo muku hari lokaci kaza rana kaza gashi zamni cikin su wannan sahabi shi dibi wannan wannan sahabi shi dibi wannan sai dai manzo Allah ya dibe shi kuro, yace hadimin abi balta ata me asanadin wannan abin da ka aikata ni an musabbabi ne sai ci ya rasulullahi wallahi ban taba shiga musulunci da ne ya hice shi ba wallahi ban taba shiga musulunci da ne in yaudare shi ba yace wallahi wannan abin na yi shi saboda duk sahabin da annan wanda yo hijira duk muhajiri wanda annan na da matsayi cikin makka na da yan uwa masu kariyar dukiya tai masu kariyar yan uwa ne masu kariyar iyali ne ce amma ni ban da kowa kuma dukiya tana can ciki don haka ni rubuta takar daga yan sun haka takar daga ni ku in samu dan harin ci gare su sai ce to shi haɗi a kare mai dukiya tai a kare mai gida nai ya ce don haka ɗani wannan ya ce wallahi ban yi akan ƙiya da musulunci ba Allah ya sani sai manzo Allah ce ta kun ji dan uwan ku ya faɗi gaskiya sai ummu hadabi radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi da ani adadibu unqahu bari in sare waya munafiqin Allah ya ce munafiqina bari in sare mai wuya lokacin da ya ce hakan ga sai dai manzon Allah ce la kada haka she shi innahu qashahida badaran wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli badarin fa qala i'madu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yace wa ya gaya maka haƙiƙa Allah dalla Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan Allah haƙiƙa take la'alla Allah ittala ala ahli badarin haƙiƙa Allah ya dibi yan badar dukkanin su fa qala ce musu i'malu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuka son ku aikata fa inni gafarta lakum na gafarta muku fa inni gafarta lakum Allah ce na gafarta muku ha don haka yaƙe yaƙen da sahabbai sun kai wasu wasu tabi'ai wasu masu wayo sun kake shiga ciki yan an kace ce wani baka shiga faɗa sai ce nan ka shiga faɗa duk annan gafarta tuna wallahi komai sun kai suna shiga aljanna to kai ko kai fa an kiyaye da wannan to wannan umarnin haɗa bin na radiyallahu anhu sai ya yi gohani aza kuka saboda jin daɗi an gane wannan kuma shi na hamanzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo gidan aljanna na yawata gidajen aljanna na biyo wani wuri sai ni isko ta yarinya mai kyau bakin wani gida zamni sai ni tambayta ce ke wa'ada gidan ga sai ta ce gidan umarni haɗa na da biyallahu anhu ta ce gidan umarni gida mai kyau gidan aljanna da wata yarinya mai kyakkyawa tana zaune bakin wannan gida din sai ta ce wannan gida na umarnu haɗa na radiyallahu anhu sai manzo Allah ce hanna so in shiga in ga asirin gidan kuma sai tuno da kishin Umar sai ban shiga ba <laughs> to shi na da umarnu haɗa na zamne da manzo Allah ya faɗo ga magana sai aza kuka sai ce ya rasulullahi ko ina kishi kai ni kawai kishi <laughs> to wanga gidan umarnu haɗabi na an kiyaye da wannan wata rana an kawo wani alhariri mai tsananin tsada mai tsada kwarai kwarai da gaske alhariri mai tsada an hakawo da an hakawo alhariri mai tsada kwarai da gaske an sa alhariri ko ko wanzu tuwahin alhariri sun ko tuwahin tsada ko da aka kawo wannan tuwahin alhariri mai kyau kwarai sahabbai sun kai ta dibi suna ta mamaki suna kallo ba su da kuɗin sai ne kowa na kallo shi taba haji taushi sosai sosai kuma ga abin ga da kyawun kallo da daɗin taɓi sai manzo Allah ce kuna mamaki ya ce wallahi kyalle na sha huska na sa'adunu na wannan na na wannan sa'adunu mu'azin kyalle na sha huska na sa'adunu mu'azin wallahi yayi wannan kyawu kyalle ne na cikin gidan aljanna shi ka sha huska da shi ya ce wallahi yayi wanga kyau to sa'adunu mu'azin kenan ina ga mun hada bi radiyallahu anhu mai matsayi na biyu duniya an gane don haka sahabbai ruwanullahi alaihim ba itirali gare su ba a gitta musu tuna. Allah ya ce musu imalu ma shi itun fa kan gafarta lakum don haka shi duk wanda aka gafarta ce ba za a gitta mai ba sannan ba za a soke shi ba balle ma akai ga zagi ne don haka da suka da zagi da itirali duk kuskure na zagi kafirci na suka fasikanci ne itirali fasikanci ne don haka duk wanda gitta musu fasikina Allah shi muna kariya a yi haƙuri lokaci ya kama na a yi bayani albayanu la ya juzu tahiru a makata